Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar, sai kuma kilowas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakancin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin yanzu haka a VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabo imamu Aliyu daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asariya yau Lahadi 25 ga watan Satumbar shekarar 2016 da farko bari mu ji kanin labaran duniya. Wani mutum da ke girarin cewa shine Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram ya bayyana wani faifin bidiyo Lahadin nan yana magana ga sojojin Najeriya. jiragen yakin Siriya da na Rasha sun yi barin wuta a yankin birnin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye sa'o'i kafin kwamitin sulhu ya zauna kan wannan rikici. A Iraki kuma jami'an ƙasar suka ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a Bagadaza ya halaka akalla mutum bakwai. To Allah ya kyauta. Jama'ar garin Bama a jihar Borno na ta komawa gida bayan gwamna Kashin Shatima ya zakuɗa fadarsa zuwa garin don gudanar da mulkinsa daga can. Haruna Dauda biyu, me ka kalato mana? ya kuke ji ne ya dauka bar dukiyar ku zo kuma babu wannan dukiya an kona ka kasarin Allah ne Allah ya kuka wannan abin na gaba alhamdulillah mutanen da suka rasu ma Allah ya kansu eh, a kuka ma wanda kuka rasa na a gidan naku a akwai ya kai mutane biyar ma Su kuma masana tsaro da fashin bakin siyasa irin su Malam Musa Zubairu na Jami'ar Jihar Kaduna na ganin wannan hoɓɓasa ta gwamna Shattima da cewa hoɓɓasa ce mai ƙarfafa gwiwa. Sai kuma shirinmu na maimaicin duniya Amurka har ma da sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau yau ya sake bayyana wani fefen bidiyo da aka nuna a dandalin sada zumunta Lahadin nan yana cewa ina cikin ƙoshin lafiya yana matsi da sanarwar da rundunar sojin Najeriya ta fitar cewa ta ji masarauni. Da yake magana da Hausa da kuma Larabci da kuma wani harshe da ake amfani da shi a yankin Arewa maso gabashin Najeriya wani mutum da ya yi girarin cewa shi ne Abubakar Shekau ya yi magana na tsawon minti arba'in a bidiyon da ya mai da hankali kan sojojin Najeriya yana cewa kuna yada labarai ni kuma ina wallafa shi a dandalin sada zumunta cewa kun jikkata ni ko kun kashe ni amma gani nan an saka bidiyon ne a dandalin na youtube da kwanan watan yau 25 ga watan satumba jiragen yakin siriya da na rasha sun yi barin wuta a yankin birnin aleppo da ke hannun 'yan tawaye a lahadin nan sa'o'i kamin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zauna domin ya tattauna kan tarzomar da ta rufe wannan birni jiragen yakin sun fatattaki yankin gidaje inda mutane da aka yi kiyasin yawansu ya kai dubu mai tan da hamsin suke da zama suka rusa gine-gine har fandesho suka bar tituna cike da shahara da kuma baraguzan gine-gine maharan sun yi amfani da makamai masu linzami bama-bamai da ma manyan bindigogi amurka da ƙawayenta na turai sun ce hakkin dakatar da faɗan yana kan rasha sun yi kira ga hukumomi da suke moscow su ɗauki muhimman matakai na goyon bayan matakai da za su kawo ƙarshen faɗa a Siriya. A Iraki jaman ƙasar suka ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a Bagadaza sakamakon haka ya halaka mutane bakwai ya jikkata wasu goma sha tara nan da nan dai babu wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari da aka yi da safiyar yau Lahadi a wata unguwa da ake kira Iskan da galibin mazauna can 'yan shi'a ne. amma 'yan ƙungiyar isis waɗanda galibin su 'yan sunni ne suna kallon 'yan shi'a a zaman waɗanda suka yi ridda domin haka suke auna kai musu hare-hare a yankunan bagadaza mai dandazon al'umma dakarun ƙasar waɗanda suke samun taimako daga jiragen yaƙin rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci suna fafata da 'yan ƙungiyar ta isis tun bayan da ƙungiyar ta kama ƙasa mai faɗi a iraki wani ɗan bindiga dadi a Jordan ya harbe ya kashe wani sanannen marubuci ɗan ƙasar wato harabar wata kotu inda aka gurfanar da marubucin kan zargin cewa wani zanen barkwanci da ya wallafa a shafinsa na Facebook yana muzanta addinin Islama. Yau Lahadi aka harbe aka kashe Nahid Hattara a gaban kotun ƙasar da ke Amman babban birnin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar ya ba da labarin cewa an kama maharin. Hattar wadda Kirista ne ya ce barkwancin ya ce barkwancin ba'a ce ga masu ikirarin jihadi zanen ya nuna wani balarabe da mata biyu yana cewa yana cewa tabaraka wa ta'ala ya kawo masa barasa labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc sai ta yiwu babu wani abu guda mafi tasiri a zaben amurka a bana kamar mukabalar da za a yi tsakanin 'yan takarar shugabancin amurka na jam'iyyun nan biyu masu sharhi suna cewa mukabalar tsakanin hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican zai iya sa a kalla wato zai iya sa mutane miliyan ɗari su kalla wadda zai ba su damar auna 'yan takarar biyu waɗanda a karon farko za su kasance a wuri ɗaya wannan ba ƙaramin abu bane ga duk 'yan takarar guda biyu banda ma damar masu kallo da suka samu na sauraronsu hakanan suna mai da hankali ga yadda suke magana da suke yadda suke mu'amala tsakaninsu muhawara tana da muhimmanci ga Trump wanda kusan ya kamo Clinton a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a saboda ɗaya ɓangaren yanzu ya fara gabatar da kansa a zaman tattijo fiye da a baya inda kuma zai ƙara jaddada saƙonsa na sake maido da martabar Amurka kamar yadda ya ga magoya bayansa a wani gangamin yaƙin neman zaɓe da ya a baya a jihar Florida. a nata bangaren clinton za ta yi amfani da muhawarar ce wajen sake tabbatar wa magoya bayan ta yunkurin ganin ta haɓaka tattalin arzikin amurka da kowa zai amfana kamar yadda ta ga magoya bayan ta a baya bayan nan ita ma a wani gangame da ta yi a birnin orlando na jihar florida rundunar 'yan sanda a birnin charlotte a jihar carolina ta arewa ta saki bidiyon aran da ta kai ga kisan wani bakar fata keith lamont scott ɗan shekaru uku da haihuwa Sahaba Imam Aliyu ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa. Jama'ar garin Bama ta jihar Borno suna ta komawa gida bayan gwamna Kashim Shatima ya zakuɗa fadarsa zuwa garin don gudanar da mulkinsa daga can. Haruna Dauda biyu, me ka kalato mana ne daga Bama? tun lokacin da gwamnan jihar borno horbaka shatima ya kwara zuwa garin bama na ganin cewa an sake gina wannan gari yanzu haka dai wasu daga cikin asalin garin baman sun soma ziyartar gidajensu na ganin irin halin da gidajensu ke ciki yayin da a gefe guda ake ci gaba da gyare-gyare da kuma sharar garin ɗaruruwan mutane da yanzu hakan musamman mayan asalin garin baman ke tattaki daga wasu garuruwan da suke samun mafaka na dawowa zuwa cikin garin baman wanda mafi yawansu sun kwashe fiye da shekaru biyu a waje ba su san makomar dukiyarsu ko kuma gidajensu ba a wannan karon da suka samu irin wannan dama ita kuma gwamnatin jihar ta sa ana ci gaba da gyare-gyare da kuma share cikin garin inda wani lokacin wasu masu irin wannan aikin shara kan ci karo da kasusuwan mutane da ake rutun cewa an halaka ne lokacin wannan rikici ga ma ɗaya daga cikin masu aikin wannan shara da ya shaida min irin abin da ya gani lokacin da suke aikin irin wannan shara a cikin garin baman eh, a bakin gadaje na bama muna ganin wari kuma mun tabbata mun ga kuma kasusuwa a bakin gadaje lokacin da da aiki can eh. Eh, na mutane ne kuma kuna ganin dabbobi ne aka mutane ne Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno wanda kuma ma'aikatar sa ne ta dauki alhakin sharan wannan gari na kuma tambaye sa kowane mataki suke doka wajen kare ma'aikatan nasu daga muwa da wasu matsaloli to yanzu mutane dubu da muke so su ne suke kuma yanzu a haka a haka yanzu muka gama da his excellency magana cewa aikin nan muna neman ƙarin mutane duk inda kaga zamu yara mu za su ga kuma maganin da muke fesa mata muna ce mata lysol ne daga france muka kawo ta so wannan maganin muka fesa in yau muka fesa gobe za shiga wajen in ako ko da wani irin wani kwaro ne ko kuma abin da zai kawo illa ko da maciji ne a cikin ku Allah ko ya guje bar wajen ko mu samu gawa a wajen macicciyar maciji to wannan ba ma fargaba ko wani abin da zai iske amma a cikin jarabtar ikon Allah komai kan iya kasancewa na kuma zaga cikin garin Baman inda na ga ɗaya daga cikin magidanta da ya ziyarci anguwar nasu karo na farko na kuma kokarin bude kofarsa don ganin yadda gidan nasu ya kasance yanzu ina na a cikin garin bama kuma yana tsaye kofar gidan wani malami eh. wanda ke kokarin shiga gidansa yanzu haka yana kokarin bude kofar gidansa barka da aiki malam eh, ya sunan naka alhaji modu alhaji modu ba eh alhaji modu busube yawa me sunan wannan anguwa na guest post service area gashi na kana kokarin shiga gidanka tun kamar yau shoko bar wannan eh, gari na bama ne kuma gashi na kuna tunan da kai shekara biyu yanzu to gashi yanzu na kuna kana shirin dawowa na kana ma shiga kurin kokarin shiga gidanka ne kamar kuna gani an samu zaman lafiya da za ku dawo cikin garin ku already yanzu mun gan komai da komai ci gaba hmm. mun samu zaman lafiya to ya kuke ganin yadda kuka samu kwatar da cikin gidanku zan mu shiga daga ciki mu ga ya kake ganin yadda gidan yake a gidan gaskiya ba mu ganin shi za san ga akwai ciyawa hmm. su ba kwana duk gidan nan wuta ya ci hmm. komai da komai dukiya ya je Eh. ya ba akwai abin da ka tadda ne a cikin gidan haka wanda kake gani zai amfane ka gaskiya ba abin da zai yi amfani yanzu a cikin gidan nan eh. shi muna kokarin shiga kofa na biyu kenan a cikin wannan gida eh. kusan kusan gidan nan gashi zai a kone ne ya kurmus ya kuke ji ne ya dauka bar dukiyar ku zo kuma babu wannan dukiya an kona ka kasan Allah ne Allah ya kuka wannan abin na gaba alhamdulillah mutanen da suka rasu ma Allah ya kansu Eh, a kuka mawa da kuka rasa ne a gidan naku a akwai ya kai mutane biyar ma ɗaya daga cikin mazauna garin bama kenan da ya ziyarci garin nasu ke bayyana irin halin da ya ga gidan nasa kuma yadda garin nasu ya kasance da yanzu hakan gwamnatin jihar ta shigo don sake gina wannan gari da ma wasu garuruwan da yayan kungiyar boko haram din suka daidaita da kuma rundunar sojan najeriya ta sake kwatowa a hannunsu haruna dauda biyu muryar amurka daga karamar hukumar bama a jihar borno najeriya Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani. To ya masana tsaro da fashin bakin siyasa irin su Malam Musa Zubairu na Jami'ar Jihar Kaduna ke kallon wannan hoɓɓasa ta gwamna Shatima. Malam Musa, shin me za ka ce game da wannan namijin kokari na gwamna wanda ya yi a Borno? Muhimmancin komawan shi da ya yi wannan wurin na ɗaya dai kaga abubuwa da yawa an riga an babbata su lokacin da ake yaki da yan boko haram tunda wuri ne wanda yan boko haram ya zama cewa sun kori kowa a wajen sun kwace garin sun mai da shi sansanin su na gudanar da hari da mulkin su su yan boko haram to ya koma wajen ya kafa nashi gwamnati ta karɓi wajen ta kafa nashi sansanin to kaga za a gyara waɗannan abubuwa da suka lalace makarantu ne asibitoci ne hanyoyi ne da waɗansu abubuwa dai na jin daɗin jama'a za a gyara su haka mutanen da suka gudu suka bar garin tunda mm. gwamna ya riga ya koma ya mai da mulki a can wajen to ina mm. tabbatar maka cewa kowanne su zai koma garin nan cikin jin daɗi da annashuwa da shirin sake sabuwar rayuwa a inda zai koma bayan gudun da suka yi na hijira ba da duk ba za ka ga harkokin kasuwanci da muke yi da 'yan uwanmu da suke chadi mm. da 'yan uwa da suke kamaru za ka cewa ya bunƙasa saboda dama ta nan waɗansu daga nan cikin mutanen bama suke mm. samun harkokin rayuwar suke tafiya daidai wa daida so za ka ga wannan wato abubuwan komawa shi nan yana da mahimmanci kuma duk wani jami'in gwamnati ma da yake da alhaki a wannan yake zuwa yana gaya wa gwamna ƙarya mm. to gwamna zai gane cewa dai ƙarya ake mishi zai gani da idanun shi ba tare da da an masa ƙarya ba. Ko ba haka da kuma ƙarin tsaro zai karu a wajen tun da gwamna ya koma wannan wuri ya kafa wato headquarter din shi na mulki daga nan zai dinga yi so kaga za a ƙara tsaro a wajen so hmm. waɗanda suke shigo mana ma daga kasashen kamar ko chadi kaga daga nan dole a san matakin da za a yi a tare su so kaga an ƙara wato killace garin an ƙara kare garin an ƙara abin da bature kira 45 din hmm. security na waannan wuraren sannan kuma ba da daɗewa ba za ka cewa to harkokin zamantakewar da muke da shi da su wa'innan makwabta namu na Nijar hmm. da Chadi da suka yi makwabtaka da ita garin Bama hmm. to za ta ta bizin layi ta'ala an ƙara samun daidaituwa an kuma ƙara samun ci gaba na hanyoyin ah, zamantakewar mu da muke da hmm. su. mutane da yawa sun ga takarsa amma za ka ji har suna cewa a in yana magana za ka ji da sanyi sanyi amma kuma a sai gashi ya ɗauki wannan babban mataki. Ai babbar baran asali ne. Hmm. Yana da zuciyan sa'annan kuma a nan dai gaskiya mu mun yaba masa da ya ɗauki wannan mataki. Hmm. Kuma mataki ne wanda ake so duk wani shugaba da yake shugabanci. inda mutane suka zamanta cewa suna cikin tagayyara hmm. to ya je a wajen ya shugabanci zuwa wajen a je a kai da irin wannan tagayyaran da mutane suke ka ciki mm. kaga duk su a shugabannin da ba su gujewa talakawansu ba su gujewa mutanensu a mm. lokacin da ake rikici mm. za ka cewa su ne shugabannin kirki za ka cewa kuma su ne shugabannin da suke nasara kaga shi yanzu shi kashin shatima inda ma zai takara ne a na uku to ina tabbatar maka cewa mutanen borno za su yi zaɓen saboda wannan ko da ya yi domin gaskiya fi sabilillahi in ma a da yana da wa'yansu laifuka to yanzu dai kam gaskiya sun riga sun kau domin abin da dama ya addabi mutanen wannan wuri kenan an zo an kore su a gidajensu an hana su harkokin rayuwarsu hmm. zamantakewarsu da yan uwansu an katse shi ya'ya ba san inda iyayensu ma suke ba jikoki ba san ah, kakanninsu ba hmm. su to abubuwa da yanzu ya lalace na abin na saboda haka kuma abubuwan da gwamnati kafa kuɗi ta yi titina ne asibitoci ne makarantu ne da wayansu abubuwan na jin daɗin rayuwar mutane kasuwanni da an hargitsa su an tarwaɗa su mm. dukkan mutane ga baki ɗaya ta lalace mm. aikin noma ya ƙare ba a yi shi to yanzu da gwamna ya koma wajen mun ga samu labarin cewa in fact na mai magana ma da Usman da suke a mm. jami'an tsaro mm. su nuna cewa mutane na ta komawa ai gwamnati kuma tana ta zuba kuɗi ana mm. gyara waɗanda za a yi musu gyaran kwata kwana da kuma waɗanda kuma za a yi musu gyara mai tsawo duk ana na ana kokari ana kokari a gyara su sojoji ma na ji an ce su ma suna suna nasu kokarin za su yi waɗansu gyare-gyaren su taimakawa al'umman wannan wuri. To muna godiya sosai. Eh, shi komawan gwamnan ya yi wannan wajen to zai sa ita ma kanta gwamnatin tarayya hmm. da kuma ƙasashe da kuma ah, ƙungiyoyi na taimaka mana usman su to cewa mm. sun zuba kudaden su sun zuba taimakon da za su yi a wannan wuri domin idan da gwamna bai koma ba za su dinga yi da ɗari ɗari amma tun da gwamna ya koma sun tabbatar cewa to da gaske ake yi a rehabilitating wa'annan mutanen su koma kasashen su a mm. gyara wa'annan kasashe domin mutane su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu yadda ya kamata. Haka. To mun gode sosai eh, Malam Musa Zubairu da kai mana fashin baki akan wannan hoɓɓasa. To ni nake da godiya Malam Usman Allah ya saka muku da alheri. Amin amin. Ba ku samu canji na ba balle in zauna. Wai haƙi sai zan huta in dai To kar da a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia ga maimaitin shirin duniyar Amurka. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sunana Mahmud Lalo. bayan da hukumomi suka cafke ahmad kan rahami wato mutumin da ake zargi da kitsa harin da aka kai birnin new york a ƙarshen makon da ya gabata hukumomin birnin sun ba da tabbacin cewa za a ci gaba da ayyukan binciken samar da cikakken tsaro a birnin da ƙarshen makon da ya gabata har zuwa ranar litinin mazauna birnin new york sun waye gari da sanarwar neman ahmad kan rahamiro a jallo wanda ke da shekaru 28 wanda kuma shi ake zargi da hannu a raran da aka kai a new york da new jersey waɗanda suka raunata mutane 29 sawayi kaɗan ne kuma aka cafke rahami bayan wata musawuta da suka yi da 'yan sanda inda aka ji mai rauni yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan rahami wani batu kuma da ke jin hankulan mutane shine yadda aka jefa al'ummar birnin new york cikin fargaba musamman ta rashin cikakken tsaro lamarin da sa kuma bincike ta fbi da masu ruwa da tsaki a harkar tsaron suka gudanar da wani taron manema labarai a wannan makon inda suka bada tabbacin samar da cikakken tsaro a birnin na new york Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya halarci wajen taron na manema labarai ga kuma rahoton da ya haɗa mana a wannan lokacin. Ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron Majalisar Ɗinkin Duniya zagaye na 71 kwaram sai gabom ya tashi a birnin New York inda za a gudanar da wannan taron. Sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki. Yayin da mutane da suka jikata game da wannan harin bom ɗin wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuhuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na new york su ne suka yi wa manema labarai karin haske kan wannan tashin bom din sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan kana sun ce za su gano wanda duk da nasaba da wannan tashin bom din shi ma magajin garin birnin new york bill blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron uh, Komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin New York daga hannun 'yan ta'adda. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin New York James O'Neill ya ce ba za su yi ƙasa a guya ba wajen wannan binciken. Anything unusual, particularly that they reported immediately, call it in or find uh, a law enforcement officer. So I think Commissioner's exactly right. We are very, very appreciative for all of that. Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ko shine da zaran kaga abin da baka amince da shi ba ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din. A gaida Ladan Ibrahim Ayawa To wannan lamari dai yana faruwa ne yayin da ake taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda shugabannin ƙasashe 195 suke taro a wannan makon. Hukumomin birnin sun ce an baza 'yan sanda da jami'an tsaro na musamman har dubu ɗaya a ko'ina. A lokacin haɗa wannan rahoto a duk faɗin manyan wuraren ababen hawa, babu abin da mutum zai gani sai 'yan sanda ɗauke da makamai da karnuka da ke sansana kayayyaki domin neman abin fashewa. wanda unguwar su rahami ya nuna kaduwarsa a lokacin da ya samu wannan labarin yakan raba abinci kyauta mutum ne mai kirki kuma da tsatsi abin ya kaɗa na matuƙa da na ji abin da ke faruwa mutane da dama sun dasa alamar tambaya dangane da yadda rahami ya haɗa wannan bam ɗin ciki har da tsohon shugaban rundunar 'yan sandan new york raymond kelly Where did get these materials? Ina uh, eh, ya samu kayayyakin haɗa bam ɗin? A ina ah, eh, ya haɗa bam ɗin? Na samu labarin cewa an ga wayoyi a gidansa. Uh, Waɗannan su ne tambayoyin da masu bincike ya kamata su fara yi mai da zaran ya bada haɗin kai. Idan kuma ya ƙi magana sai a tambayi 'yan uwansa da abokan To hukumar bincike ta FBI ranar Laraba ta ce ya sayo wasu kayayyakin ne ta kafar saye da sayarwa ta eBay, ciki har da wani sinadarin ruwan acid da kuma wata wayar da ya siyo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa. Bayanai dai sun nuna cewa Rahami ya sha yin tafiya zuwa Afghanistan. If he has made frequent trips to Afghanistan, Idan har ya yi tafiye-tafiye zuwa Afghanistan, ya zama dole masu bincike musamman hukumar FBI su gano wanda ya kai wa ziyara kuma menene makasudin ziyarar da ya kai. An dai haifi Irhami ne a ƙasar Afghanistan, an kuma zo da shi Amurka ne tun yana shekaru bakwai inda daga baya ya zama ɗan ƙasa. mahaifinsa ya ce ya taɓa kai shi ƙara wajen hukumar ta fbi bayan da ya lura ɗabi'unsa suna kama da na masu tsauran ra'ayi to masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin raymond telo da ladan ibrahim ayawa da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri muhammad dalo ke cewa hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an gaida Lalo sai a tari sabon shirin a ranar Juma'a in Allah ya kai mu ga wannan mu dan shakata kafin mu je ga A Ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan <laughs> la ilaha illallah. Ɗan kama a rage rigima ba ka da dai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. ɗan kamashin manajan rigima ba abin da idame shi Ka san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho yi mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban <laughs> oh, kai dan kama ke mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka ma sauka oh ɗan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, ɗan kamashin mugun oh, bawa ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi kai ɗan kamasho a rage rigima kun ɗebe riban oh, ana tare fa da sashen Hausa na murar Amurka ne a Washington DC bari mu koma ga wannan kuma. To sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce matasan Najeriya mu haɗa kanmu wuri guda ta haka ne za mu samu ci gaba a tsakaninmu da ɗaukacin ƙasarmu baki ɗaya domin matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Sai kuma sakon na hayin madara giwa Kaduna ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta sani cewa kowane ɗan ƙasa fa yana da ikon faɗin albarkacin bakinsa don haka bai kamata a ce don Comrade Bashir Daudu ya fito ya bayyana ra'ayinsa ba wanda dokar ƙasa ta bashi da dama kawai sai a kama shi muna kira a gare su a matsayinmu na matasa da su sako mana comrade bashir daudu domin kuwa faɗin albarkacin baki ba laifi bane a dokar ƙasa sai kuma wannan sako ya ce ya Allah ka taimaki ƙasa ta Najeriya ka farfaɗo da tattalin arzikin ta amin naku baba ka bawa karofin madaki baucin Najeriya shi kuwa malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi tsokaci akan jan kafar da gwamnatin jihar mu ta Gombe take mana wajen kawo mana abubuwan ci gaba ganin yadda sauran jihohin Najeriya suka mana fintin kawo da abubuwan ci gaba amma mu a jihar mu ko oho dan haka nake kira ga gwamnatin Ibrahim Gaidan da ta tuna da alkawarin da ta mana a lokacin yakin neman zabanta amma ba komai Allah ya kai mu zaɓe mai zuwa su ga aiki da cikawa. Shi nan sako cewa ya haba gwamnatin jihar Katsina kama sakataren ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa Comrade Bashir Daudu sabuwar unguwa Katsina da kika yi sam ba shi ne mafita a gare ki ba don kuwa yi wa al'umma aiki ne da tafiyar da mulkin jihar bisa tsarin dimokuraɗiyya kawai mafita a gare ki da fatan gwamnatin jihar Katsina za su gaggauta sako mana sakataren namu na ƙasa daga da Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar Murya, talaka reshen jihar Filato. Sai wannan sakon ya ce muna kira ga shugaban kasar Gabon da ya rungumi kowa da kowa a mulkinsa domin ci gaban kasar su baki daya. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas a Gombe. sai sakon karshe ya ce salam voa hausa muna murna bako ya tafi ashe yana bayan gari a tunaninmu mun yi kwana da mulkin kama karya da tauye haƙƙin talaka da tauye faɗin albarkacin baki kamar yadda tsarin mulki ya baiwa kowane ɗan ƙasa ashe da sauran rina a kaba tsare magatakardar ƙungiyar muryar talaka a jihar katsina wannan butulci ne ga gudunmawar da wannan ƙungiya ta bayar a zaben biyar. kuma muna nan kuma kuna nan za ku gane shayi ruwa ne daga mataimakin aji na kungiyar muryar talaka na ƙasa Alhaji Murtala a basu mai shadda kunta gora. To muna godiya da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu kuma sahabu ya sake dawowa da labarai amma a takaice wannan karin. a birnin Charlotte jihar Carolina rundunar 'yan sandan birnin ta saki bidiyon arangama da ta kai ga kisan wani bakar fata Keith Lamont Scott dan shekaru 43 da haihuwa wannan 'yan sanda suka harbe sa kashe ranar Talata lamari da ya haifar da bore a birnin mafi girma a jihar. a duk da sakin wannan bidiyon ba su ba da amsan tambayar da ake yi ba ko Scott yana rike da bindiga lokacin da 'yan sanda suka umarce shi fito daga cikin motar da yake ciki. Hukumomi a jihar Washington da ke arewa maso yammacin Amurka sun kama wani dan shekaru ashirin da haihuwa dan asalin kasar Turkiya mai suna a kan sitin dangane da harbin kan mai uwa da wabi a wani kantin zamani a daren Juma'a. Jami'ai a yankin suka ce an kama sitin ne akan titin garin da ake kira Oak Harbor inda yake da zama bayan da aka tsegunta jami'an tsaro cewa yana cikin wannan yankin. tun da farko bisa kuskure an bayyana maharin a zaman ɗan hispaniyawa zuwa yanzu dai ba a san dalilin da ya sa ya kai wannan harin ba jami'i daga rundunar 'yan sanda da ake kira sharif wadda ya kama sitin ya ce yana nan kamar dodo ga mutum amma kamar baya cikin hankali ko kuma babu hankali a jikinsa. Jiragen yakin Siriya da na Rasha sun yi ɓarin wuta kan birnin alepo da ke hannun 'yan tawaye a yau Lahadi sa'o'i kamin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zauna domin ya tattauna kan tarzoma da ta rufe birnin na alepo To muna godiya da kuma takaitattun labaran shirin namu ne yanzu ya kammala amma kafin mu yi sallama da ku muna taya murna ga Alhaji Yakubu Lere a Kaduna murnar karuwar ɗa namiji da uwar gidansa Safiya ta yi ajiya Allah ya raya. sai kuma ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki game da rasuwar ibrahim muhammad fage wanda allah yawan rasuwa a makon da ya gabata allah ubangiji ya ji kansa da gafara mu kuma ya kyauta karshen mu a madadin sabo imam aliyu da ya taya mu gabatar da shirin ya karanto labarai sai kuma wanda ya bada umarni daniel brown da ma injiniyan mu na yau sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai kuma in allah ya kai mu da sassafe ranar litinin za a ji abokan aiki